Wani Yau na zo a fusace, wayannan mara kunya masu zagi na sai su shiga page ɗina suna neman su ga sun zage ni sun gaya min kalaman da za su ɓata min rai. To Allah ya tsine ma uwarku. Allah ya tsine ma uban da ya haifi ubanku har kakanayenku na tara. Na ci durumin gindan durin uwarku duk wanda ya san yana zuwa page ɗina. ya zo ya gaya min magana don me fesa ma uwarsa maniyi a fuska ban taɓa zuwa ta ɗin mutum. Ko da comment ko kana following ɗina in ka gaya min kalma ina following ɗinka. Amma don ka zo page ɗina don ku tuma durin uwar wanda yake zuwa page ɗina idan ka san kanka ban kiran suna. Ake zuwa page na a zage ni wani ya ce da ke da kiki akwai mutuwa a ɗan suka uwar babanka. ɗan babban buro uba ɗan kawana tana runwan ina runtu kai ni ma ina cikon bariki ɗin nan ne wai cikon bariki kenan kai na ci uwarku na dama wallahi duk uban da ya fasa kwana lafiya a wannan a wannan ya shigo page ɗina yana min bincike uwarsa ta fesa ma ubansa maniyi na spot ɗin ta fuska ‘yan bura uba ya ‘yan wahala in ba albarkacin TikTok ba ko kuna gani a ƙarshen bakin wuta ana iskanci mai yi ma bai faɗi in ka ga suran mai yi ma ka san wannan tantiri ne Jimi an bura uba yan wahalan oloru na tattara kwalaban siraf da na fara sha tun 2014 na soka dan sukan uwar mai shigan page din na wai yana gaya mun magana da ransa ya ga dama na tattara kwalaban rocin da na sha na shekaru ɗari na loɓa ya'yan gwaiwan ubansa na tsoka ma ubansa ta baya duk uban da ya san ya biyo ni page din na ya zagen don me kashe ma uwarsa loɓa ya je page na ya zage ni don me cin uwarsa yau na rama zagi na yi hakuri ya isa haka na ku tsararro iyayen neman suna to ni ina bidiyo don in burge kaina ne ina bidiyo don in burge kaina ne ba don wani ya ganni ba tsinannu ana magana wai ana magana in iska ma in ba jahilci ba ma ana magana wai tiktok an ce muku tiktok abu ne wanda ake reacting din shi kamar film abu ne wanda ake reacting din shi in waka yayi ma daɗi ka shi don gutsun uwar baban ku kafin ku zagen na zagi kaina kafin ku ce da ni yar bariki na goga barikin shekara ɗaya yau shekara ashirin don me fesa ma uwar kuma ni baka taba gani ban saka ban saka ba baka san ina na fito ba yan bura uba ba kunan wuta yan bura uba ya yan